بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم دعوة وكان الدرس ما شاء البركة درسا da muke bayani akan littafin min hajjul muslim littafin sheikh abubakar jabir al-jazairi wanda wannan littafi ya kunshi na duka da ɗabi'u da kuma ibadoji daban-daban a wannan rana ta 11 ga watan august shekara ta dubu ɗaya da ɗari shekara ta dubu biyu da ishirin da wanda ya daidai da ranar biyu ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da satin da ya gabata a wannan shafi na hamsin da biyar satin da ya gabata kun yi magana a kan ladabi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai kuma za mu magana a kan ladabi tare da rayuwar mutum ana mutum ya yi ƙoƙari ya tafiyar da rayuwar shi ya ta kamata malamin ta kusur khamis bidai بسم الله الرحمن الرحيم يقول المصنف رحمه الله الفصل الخامس في الآدب مع النفس يؤمن المسلم بأن سعادته في كلتا حياتيه الأولى والثانية موقوفة على مدى على مدى تعذيب نفسه وتطيبها وتزكيتها وتطهيرها كما أن شقاءها منوط بفسادها وتدفيتها وحبسها wa zalika da ke mana mutum yana da kyau suna ramana ya yadda ya kuma yi imani cewa rayuwar shi ta duniya da ta lahira tana tsayawa ne a yadda zai gyara kanshi a yadda zai tsarkake kanshi kamar yadda kuma rashin arzikin rayuwar shi yana da alaƙa da bannata kanshi da kuma lallata kanshi da kuma yin abubuwan da za su lalata masa rayuwa dalilai akan haka su ne faɗin Allah subhanahu wa ta'ala qawluhu ta'ala qad aflaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wa qawluhu إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وفقها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وقوله والقصد إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقوله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع النفس فمقفتها أو مريقها نعم الله سبحانه وتعالى أسرة الشمس كتشا قد أفلح من زكاها bayan Allah ya yi rantsuwa da rai da kuma wanda ya halitta ya daidaita ta sai kuma Allah ya ce kada afla man a duk mutumin da ya aikin da zai tsarkake ran to ya samu babbar haka sun haka shi kuma ya taɗi saboda haka yana da kyau mutum ya iya bakin ƙoƙarinsa wajen ya ga yana aikata ayyukan da za su tabbatar masa da tsarkin rai ayyukan da za su tabbatar da tsarkin rai su ne ayyuka waɗanda Allah ya ce annabi sallallahu alaihi sallam, ya yi nuna mana irin yadda imani yake raguwa da yadda imani yake karuwa sannan Allah madaukakin sarki yana cewa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun kaga ya nuna karanta ayoyin Allah yin imani da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ayyukan alkhairi suna ta imanin mutum ya karu yake cewa innal ladina kazzabu bi ayatina waɗanda suka karyata ayoyin mu wastakbaru anha suka kuma yi girman kai to la tufattahu lahum abwabu sama ba za a buɗe musu ƙofofin sama ba wala ya yadkhuluna aljannata kuma ba za su shiga aljanna ba hatta yamil jamalu fi sammin khiyar har sai idan aljamal wasu malamai suka ce hatta ilibin jamal ma'anar su shi ne hatta idan raƙumi zai iya shiga kafar allura wasu kuma suka ce ma'anar jamal anan yana nufin igiya ce mai kauri to kowanne dai ka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa abin da mafiya yawancin lokuta baya yiwuwa ne mafiya yawancin lokuta waɗannan abubuwan ba su yiwuwa to wannan shi ne dalilin da ya sa ya ce hatta ya nuka jama'a da sistan Allah ya ce wa ka zani ka na da musulmi kamar yadda ka ga mun yi haka muke saka wa musulmai kamar yadda muka yi to musulmai ma haka muke saka musu yadda muka saka waɗannan za a buɗe wasu ƙofofin sama ba za kuma su shiga aljanna ba to haka muke saka duk wanda ya laifi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lahum min jahannama mihad suna da wata shimfiɗa a jahannama domin fauƙi ha gawash a samanta kuma akwai wani marfi na'am kuke ni? ok wa min fauƙi gawash a samansu kuma akwai wani marfi mana lahun min jihannama ne Allah zai mutu shimfiɗa da kuma kafin shimfiɗa ce mummuna ko ke yi mu shi a saman su kuma akwai rufi Allah ya ce wa ka zalika na da ni. haka nan muke kakawa a zalimai kaga yanzu misali aka ce ma ga wuta kuma a saman wutan nan akwai rufi ɗan musiba ce yawa saboda duk inda ake kunna wuta to za a ga akwai kofa da za a yi ta gefe wacce wannan kofar za ta dinga fitar da turari za ta dinga fitar da hayaki to kaga duk wanda da ya zamanto hayaki ko iska baya fita to ba karamin bala'i za a shiga ciki ba Allah ya ke cewa wallazi na amanu wa amilu salihat waɗanda suka yi imani da Allah suka yi kyakkyawan aiki la nukallifu nafsan illa wusaha ba za mu dora wa rai abin da ba za ta iya ba Allah ya ce ula'ika ashabul janna wadannan su ne yan aljanna hum fiha khalidun suna masu dawwama a cikin aljanna wannan yana daga cikin abin da yasa ake kiran qur'ani masani mana mai biyan tawa idan ya kawo magana akan azaba sai ya kawo magana akan rahama idan ya kawo magana akan ah, halin yan wuta sai ya kawo magana akan halin yan aljanna in ya kawo wahala sai ya kawo sauki wannan yana daga cikin dalilan da suka sa ake cewa alqur'ani makani wa qawli da kuma faɗin Allah subhanahu wataala wal asr Allah yana rantsuwa da zamani innal insana lafi khusr tabbas dan adam yana cikin hasara illal ladina amanu wa amilus salihat sai waɗanda suka yi imani kuma suka kyakkyawan aiki wa tawasaw bil haqq suka yi a wasici da gaskiya wata wasu da sabr kuma suka yi wasici da haƙuri to kaga ita ma wannan ayar tana nuna mana yadda ya kamata ka tsarkake kanka saboda ta nuna mana kowa a asara ya kowanne ɗan adam yana cikin damuwa da tashin hankali cewa sai wanda ya imani da Allah ya aikata kyakkyawa sannan ya yi wasici da gaskiya ya kuma yi wasici da hakuri. to waɗannan abubuwan su ne za su sa ranka ya zama ya yi sauri ka ji daɗi sai ce ko ƙaunar rasuwar sassalam da ko faɗa nan sassalam kullukum ya dukkulun janna illa man aba kullukum ya dukkulun aljanna ta illa man aba dukkan ku za ku shiga aljanna illa man aba shi wanda ya kawai قالوا ومن يأبى ya rasu الله sai ba na kankan suka ce wane ne zai iya manzan Allah ƙala sai ce man asani da karantar nan wanda ya biyayya gare ni zai shiga aljanna wa man asani faqad aba duk wanda kuma ya saba min to yayi wa qawlu sallallahu alaihi wasallam da kuma faɗa nan kullum kullun nas gudu. dukkan mutane suna wayan kai fa bai'un nafsu akwai wanda zai siyar da kansa fa kuma akwai wanda kuma zai yanta daga wuta an yi kuwa ko kuma ya halaka ta kanshi alakuli halbi waɗannan abubuwan da malam ya faɗa to suna nuna mana duk wanda yake tsaron shi ya tsakaka to ya ayyukan da zai kusantar da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala كما يؤمن المسلم بأن ما تطهر عليه النفس وتزكو هو iman الإيمان والعمل الصالح وأن ما تتجسى به وتخبط وتفقد هو سيئة الكفر والمعاصي قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وقوله بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا kana nufutatun nufutatun sauda fi qalbi fa in taba wa naza'a wa ta'taba suqila qalbi wa in zada zadat hatta tuflika qalba فذلك فذلك الران الذي قال الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكذبون وقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث كنت وعدل السيئة الحسنة تمحها وخالف الناس بخلق حسن من أجلها نعم malam kamar da ya faɗa mana a baya waɗancan ayyukan suna sawa ran mutum ya ƙara kai ran mutum kuma ya ƙara karkaka to sai kuma ya kawo abubuwan da in mutum yana aikata su kuma za su sa ya samu matsala a cikin rayuwar shi shi ne malam ya ce كما يؤمن المسلم بأن ما تأثر عليه النفس تسكو وهزلة العبد العمل الصالح أنا أيك النظر السوني في طرف الكريم سنكم وأن ما تتدفى وتقبض وتفسد والسيئة الكفر والمعاصي أيك هنا أنا كما نسعه su kuma su ne waɗannan waɗanda suke sawa ran mutum ya lallace ala ta'ala Allah ya ce wa aqimi salata tarafay an su tsayar da sallah a gefen rana ko zula min al da wani bangare na daga dare innal hasanati yuzhibna sanya kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana wannan ayar kamar yadda malamai suka faɗa ta sauka ne akan wani sahabi da ya sumbanci wata mace wacce ba muharramin shi ba saboda haka sai a Allah maɗaukakin sarki saukar da wannan ayar inda ya umarci shi ya tsayar da salloli kamar yadda ya kamata wannan zai taimaka wannan zai taimaka ya zamanto a Allah ya kankare masa wannan zinabi sai tambaya nan sassan mai ce ali haza khasa ya ce shi wannan ya ke ɗance da ne ni kaɗai ya ce bal ne jami'i ummati kulli wannan ya haɗa dukkan al'umma ne mana duk wani a cikin al'umma wannan ya shafi shi ya fatan mun gani yace wa qawluhu da kuma fadin sa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun abinda suke aikatawa mara kyau yayi tsatsa a cikin zuciya saboda haka idan mutum ya yi A kamar yadda hadisin da zai zo nan gaba zai fada inda mumin idza aznaba zamba kara nufta shi faida fi kalbi shine fassara wannan kaya. ana in mutum ne zunubi za a yi gobaki a zuciyar shi fa in taba za a in daina zunubin wasu a taɓa su kila kalbin sai Allah ya tafiyar da wannan abin nan tsakan zunubin daga zuciyar shi wa in zada wa in zada zalika ta tughlqa qalbu kadhalika ar-rannu kalla barrana ala kulubi ma kanu su yanzu za a gani a mutane yanzu a kowace idan zai sha taba sigari ya shiga ya ɓoye a wani kango wani kuma wuri zai iya buka ma ko ya jefa maka kwalbar wani idan ya ɗan taɓi mashan da ba ta shiga ko yaya sai wani yana istifari wani kuma zai iya rungumar matama a gaban mutane bambanci tsakanin wancan da wannan ne shi wannan ya zama addicted ya saba da zunubin saboda haka zunubin ya zama masa shi da haka ba zai ne Allah wajen aikata zunubai ba ina fatan mai gani ba zai taba jin kunya Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da zai aikata zunubai ba to wannan ne bambancin da yake tsakanin mutane ina fatan mun gane yawa wanda bakin ya yawa a zuciyar shi ba zai ci komai ba kuma zai dinga ganin ma kamar abin da yake aikatawa zai yi tunanin cewa daidai ne ina fatan mu fai ina da dama ce saboda haka a wannan shine musibar zunubai kamar yadda ibn tsayi ya faɗa in mutum yana aikata zunubai to za su dinga jawo ɗan uwansu ya ce kamar mutumin da ya ci abinci mara kyau ne ya ɓata mai ci to in ka kawo mai abinci mai kyau ma ba zai iya ci ba to haka ma mutumin da yake aikata zunubai shi ma in ya saba zai dinga jawo ɗan uwansu ne zai dinga jawo ɗan uwansu ne akwai wani mutum da na sani ya rasu la a gabana na ji yana gaya wa mutane ita la shi ne biya ke na ji da ya ji kan shi ɗan ba ita saboda abokin shi ta haka za a iya tete in ita kwata wani shi bai yi jifan shi ɗan ba saboda sa ne saboda shi a sa shi ɗan ɗin yana gurin mutum da yana gurin mai zai sa ya jefe shi wani mutum aka zo aka ce masa a nan zariya ne aka ce mai matar shi tana ɗan abubuwan da ba su dace ba ya mata biya sai ce mai tafi aka ce a kai dai ka dai mata da ya ce an gaya mai aka ce to ita ta fi dubai wajen abokin ta kake zuwa ya ce haka ne aka ce ya kai ya ce to wallahi shi ma sai ya rama aka ce mai haram ne ya ce a'a ai shi yadda matar wancan take kusanto shi Masu ba ta kusanta wannan ya haka shi kawai a bashi ya rama wala haka yi ta ƙoƙarin gaya mai zina haram bai gane ba ne dalilin da ya sa bai gane ba Shi ne saboda ya riga ya zama da zinar ta zama masa jiki shi sa ya kasa gane ina fatan mun fahimta ah, don haka Shi ne Allah uh, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa illa aiki kunt ka ji tsoron Allah duk inda kai wata bil hasana ta hasana tamuha eh, ka dinga bibiyar da kyakkyawa akan mummuna ana in ka aikata mummuna aiki to sai ka aikata kyakkyawa kyakkyawa zai goge shi wa khaliqin nasu bi kulukin hasan kuma ka dinga yi wa mutane ɗabi'a mai kyau in za ka yi mu'amala da mutane to ka yi ƙoƙari ka nuna musu ɗabi'a wasu ita yi kyau ina fata mutane ala hal wannan yana daga cikin abin da yake nuna mana a abin da musulunci ya kunsa na ayyukan alkai da kuma abubuwa masu kyau a nan idan mutum ya aikata zai ko alwalayi mai kyau inda Allah ya amsa alwala Allah zai kankare mai zinamansa a nan sassanin yana cewa in musulmi alwala to duk zunubin da ya aikata da wannan gaba to zai fita tare da ruwan ƙarshe da zai kawo ina fatan mun fahimci duk zunubin da mutum ya aikata to zai sauka tare da ruwan ƙarshe to kaga wannan yana daga cikin abin da zai nuna maka mahimmancin aikata ayyuka na alkhairi ina fatan mun gane نعم من أجل هذا يعيش المسلم عاملا دائما على تعذيب نفسه وتزكيتها وتطهيرها إذ هي أولى من يعذب فيأخذها بالآداب المزكية لها والمطهرة لأدرانها كما يجنبها كل ما يفسدها ويفسدها ويفسدها من من سيء من سيء المعتقدات المعتقدات المعتقدات نعم وفاسد الأقوال والأفعال يجاهدها ليل نهارا ويحاسبها في كل ساعة ya hamilu ha alafi khairat wa ya dafa uha ila tsawa'ati dafa'a kama ya sarifu ha ana sharri wal fasadi sarfa wa ha an ha raddan wa ya tabi fi ha wa ta'adibi ha li tatsafura wa tazukuwa wa tazukuwa fatuwati ana mutum ya iya kokarin sa wajen ya ga cewa yayi abubuwan da za su gyara masa rai wala aikata zunubai idan ka saba sana'o'i da yawa suke haddasa wa mutum ibn qayyim a cikin littafin sa jawabin kafi da mas'ala an jawahir shafi yayi bayanin abubuwa da yawa da zunubai suke jawowa daga ciki akwai mutum zai rasa samun ilimi lokacin da imamu shafi ya zauna a gaban imam malik imam malik ya ga kaifin kwakwalwar da allah ya masa da yadda yake sauran haddace abubuwa sai ce masa inni ara أن الله قد علق في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعاد tabbas ni na ga alamun Allah ya jefa wani haske a zuciyarka saboda ka yi ƙoƙari kada ka bi tasar da wannan hasken da duhun zunubai ibn qayyim yake cewa daga ciki akwai samun sarakuna azzalimai in mutane suna aikata zunubai bayan da za Allah ya ba su sarakuna waɗanda suke masu adalci masu biyayya ga Allah sai zai ba su shekaru irinsu in ka kalla tun daga zamanin na abubakar to za ka ga kowane shugaba ana ba shi su ne daidai da mutanen yanzu mutanen da na abubakar ya jagoranta duk wanda na abubakar ya jagoranta saboda shi ma sai na abubakar kafin sai na umar waɗanda sai na umar ya jagoranta duk waɗanda sai na usman ya jagoranta waɗanda sai na usman ya jagoranta sun fi sai na to haka Allah subhanahu wa ta'ala yake raba abubuwa sannan daga ciki ya ce Allah zai raba mutum da tsoro yanzu a ga mutum yana aikata zai kawai sai dinga jin gaban shi yana faɗo kai kanka baka san menene dalilin da ya sa gaban na ta yake faduwa ba ka sani ba ba ka san me ya sa gaban ka yake faduwa ba wannan duk yana daga cikin tasirin aikata zunubai su in mutum yana da abubuwa na damuwa sai ya nisanci zunubai an rawaito daga alfugal bin iyab yana cewa na kan saba wa allah sai ga tasirin zunuban a ɗabi'un matata da kuma ɗabi'un abin hawa na in ka ga motar ka tana yawan samun matsala matar ka kuna yawan faɗa kai da ita duka ba ku san da ne ba ya kamata mutum ya yawan da farishin sa malam yake nuna mana cewa lallai ya kamata mutum ya kokari wajen gyara kan shi ta hanyar abubuwan da za su na ɗaya a tauba na a tauba awalan a tauba والمراد منها التخلي عن سائر الذنوب والمعاصي والندم على كل ذنب صالح والعظم على عدم العودة إلى إلى الذنب في مقبل الأمر وذلك لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقوله فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فقال رسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة وقول من بات من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه وقول إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها إيه. وقوله لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض في أرض جوية جوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساحلي ليموت فاستيقظ وإنه راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وباده وما روي من أن الملائكة أنعت آدم بتوبته لما تاب الله عليه نعم ala kulli hal malam ya ce abu na farko shine tuba ya kamata mutum ya dinga tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala shine malam ya ce wal muradu bi takhalli an sa'ir al-dhunub wal ma'asi wal nadabu an kulli dhanbi salih wal azamu ala adami tawbati ila dhanbi fi mu'min ana mutum ya gode dukkan zurban da yake aikatawa abin da zai zo nan gaba Allah madaukakin sarki yana cewa ya allazina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ya ku waɗanda suka yi imani ku tuba zuwa ga Allah tuba ingantacce hatta rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum ya kusa ubangijin ku ya kankare muku zunuban ku suna wa yudkhilukum jannatin mai min tahtiha al-anhar in kuka tuba kuma Allah zai shigar da ku aljanna su waɗanda koramu suke gangara tsakaninsu وقوله لفعل الله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون kuma ku tuba izuwa ga Allah gaba daya ya ku mu'mini don ku samu gafara wa qala rasulullah ya ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu ila Allah fi yawmi atamarra ya ku mutane tuba izuwa ga Allah kullum ina tuba su kai kaga wannan yake nuna maka girman tuba idan annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na zunubansa da kuma abin da zai zo nan gaba amma yana tuba kullum so ɗari mu yanzu da ba mu da irin wannan lati ko kuɗe duka bisa ɗarinsa su nawa ya kamata mutum ya isi fadi su nawa annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda aka ce idan aka yi zama ɗaya da shi haka za a ji shi yana yawan tuba yana yawan tuba yana yawan istighfari wannan gaskiya yana daga cikin abubuwan da ya kamata ku zage dantse yana daga cikin abubuwan da ya kamata ku ƙara yawaita Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man taba qabla an tuqu ash-shamsu min maghribiha taba Allahu alaihi duk wanda ya tuba kafin rana ta gudu daga yamma Allah zai an shi kuma to shi ne rana za ta gudu daga yamma na lokacin lokacin tashin duniya ba lokacin tashin duniya saboda kamar yadda aka ce rana duk sanda ta fito ta faɗi za ta je wajen ubangiji ta yi sujada a kan ta ba ta izini ta gudu to rana idan ta je sai a ce kawai ta koma ta inda ta ina fatan mun gane ya ce kawai ta koma ta inda ta so ita koma ta inda ta fito a lokacin ba a amfani ba هل ينظرون إلا الساعة هل ينظرون إلا الساعة وأن تأتيهم بغتة قال لك هل ينظرون إلا أن يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك da يأتي بعض آيات ربك نعم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ina fatan mun gane wa qawlu inna allaha yabsutu yadahu min layli liyatuba musi'an nahar eh liyatuba musi'an nahar Allah madaukakin sarki yana buɗe hannunsa da daddare domin wanda ya yi zunubi da safa ya tuba wa yau su ɗaya da rogin har ne ya tuba musibin lai yana kuma shimfiɗa hannunsa da rana domin wanda ya yi zunubi da daddare shi kuma ya tuba hatta ta ɗuwa shan su magariya shi ma dai tuban za a ci gaba da yi har zuwa rana ta hudu da yamma kaga shi ta ake so mutum ya dinga yin wannan addu'a da safe da yamma ko ta jo ake yi da safe da yamma a ba ita ba ta iske da kayan ba shi ya fada ladan nan ke tambaya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك وأبوء بذنبي لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا ya zo a hadisi cewa wannan shi ne sai da istighfar in mutum ya faɗa da safi in ya mutu kafin yamma to insha Allah ba matsala in dai ba in ya faɗa da yamma ya mutu kafin safiya shi ma Allah ya ta babu matsala to shi yasa tunda mutum bai san yaushe zai mutu ba yana da kyau ko yaushe ya dinga maimaita wannan sayyidul istighfar na'am eh dama dare ne ko rana dole dole iya waɗannan lokutan mutum wa qawlu lallahu ashaddu farhan bi tawbatin Allah shine ya kokarin ciki da tuban bawan ka mu'mini min rajulin fi ardin jawiya fiye da mutumin da yake cikin kurgumin daji muhlika wurin da zai iya halaka dajin kurgumi ne wanda akwai halaka tunamin daji da sauransu ma wura filatu alaiha tsamo wa yana tare da dabbarsa kuma abincin shi da abin shan sa yana tare da dabba sana mafaskai kaza sai ya tashi ya farka wa kadu za a bat bai ba ya barci ya farka bai ga wannan dabbar ba fatsala ba a sai ne ne ta hatta a diraka wulaƙar shi har da ishi ya same shi ya rabta yadda zai sun maƙala arji'u makani annabi kuntu fiye fa'ana mu hatta amu bayan ya da kauna kawai yana jiran mutuwa kawai a ra'asa wa alaƙa'ibi ya ce zai koma kawai ya kwanta har mutuwa ta zo mai ya yi haka ya kwanta ni ya mutum ya mutum sai kaza sai ya farka wa inda hura shi na cewa alaiha zaji sai ya samu ga dabbasta wa alaiha zaji kuma ga tsibirinsa a kai wa ta'amuhu da kuma abincinsa wa sharabuhu da kuma abincinsa? mana bayan ya yanke kauna cewa ba zai ga dabba ba ko kuma sai ya karkace ga waɗannan abubuwa Allahu ashaddu far'an bi tawbatil 'abdi mu'min min hadha bi rahilatihi wa zadihi Allah ya fi wannan mutumin farin ciki mana ya yanke kauna mutuwa ce za ta zo mai sai kuma Allah ya kawo mai abincin shi da abin shan shi wanda ya rasa Allah ya fi farin ciki fiye da wannan mutum na ya fi farin ciki da haka yawwa mana Allah ba ya sanya wa mutane azaba ba nufin Allah su subhanahu wa wata ala wa mutane azaba Allah yana nufi ne kowa ya shiga aljanna shi sa nan sallallahu a wasallam gurin ce kowa zai shiga aljanna sai wanda na'am sai ce wa ma ruwa min annal mala'ikata hanna adam bi tawbati lamma taba Allahu alaihi Razali ya kawo a cikin littafin sa Ihya Ulumuddin cewa lokaci da Annabi Adam ya tuba bayan ya yi mai bayan ya ci ganyen bishiya da sai da mala'iku suka taya shi murna shi ne mana hanna na ba وهي أن يأخذ المسلم نفسه بمراقبة الله تبارك وتعالى ويلزمها إياها في كل لحظة من لحظات الحياة حتى يتم لها اليقين بأن الله مطلع عليها عالم بأسرارها رقيب على أعمالها قائم عليها وعلى كل نفس بما كسبت وبذلك تصبح مستغرقة بملاحظة جلال الله وكماله شاعرة بالأنس في ذكره واجدة واجدة الراحة واجدة الراحة في طاعته راجبة في جواره مقبلة عليه مقربة عما سواه. أنا الله أنا كارم مسلم وبدأ يجي مسلم يجي كارم الله. kamar da ya zo a hadis a abdullahi a abbas ko hadis ne goma sha tara a alfa wulan nawa ifazin laha ka kiyaye allah allah zai kiyaye ifazin laha ka ji da wasu jihar ka kiyaye allah allah na huwa ta'ala za ka same shi a gaban ka da haka in ka kiyaye allah allah na huwa ta'ala zai kiyaye ka in kuma baka kiyaye allah ba shi ma Allah subhanahu wa ta'ala zai baka ka tafi a kawai so in musulmi yana so ya zauna lafiya to shi ne ya dinga yin muraqaba mana ya dinga tuna duk inda ya shiga Allah yana ganin shi shi ne ya ce wani an yi akuzar musulmi nafsahu bi muraqabati Allah tabaraka wa ta'ala musulmi ya dinga tuna cewa duk inda ya shiga Allah yana ganin shi fi kulli lahazatin min lahazatil hayat a kowanne yanayi na rayuwa hatta ya kimma lahal yaqin har ta samu tabbata zuciya ta ga anna Allah mustawiyun alaiha to Allah yana ganin ta alimun bi asrariha Allah yana ganin sirrinta raqibun ala amaliha Allah kuma yana kula da abubuwan da suke aikatawa qa'imun alaiha yana tsaya kan ta wala kullu nafsin ma kasabat yana tsaya kan kowanne rai وبذلك تسلو مستبقة بملاحظة جلال الله وكماله wannan shi zai sa koyaushe ta dinga jin tsoron Allah sha'iratan bil unsi fi dhikri za ta dinga kuma tuna lallai ya kamata ta dinga tseba cewa da ambatan wajiri tsoron a sifati tana jin daɗi idan ta biyayya ga Allah kamar da ɗaya daga cikin magabata yake cewa muna cikin wani jin daɗi wanda inda manyan sarakuna sun sani da sun ce mu da da ta kubba don su face shi tuna ta iya shekul islam wanda ya rasa shekara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas an ce idan ya yi sallah asuba baya tashi sai rana ta fito yana jiki akwai lokacin ma da aka mai abinci ce ha biyu guju wacce ba ma uridu an haka zarta ce wannan shi ne abinci na tsani ma da bukatar abinci ya ce sai ya yi zikiri yake samun karfi a cikin shi in je bai yi zikiri ba to ba a jin karfi a cikin shi to kaga wannan yana daga cikin abin da suke nuna mana girman Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin abin da suke nuna mana cewa ya kamata mutum ya zama yana ba Allah akwai wani dattijo da ya tsalle ya tsallake wani kwata ya ke ta mamaki da ya tsallake wannan kwata ya ce jawarihun hafizna sistema fa hafiza Allah lana sistema yace ai kaka yi mamaki yace waɗannan gaɓoɓin namu mun kiyaye su a lokacin muna yara da muka girma sai Allah ya kiyaye mana su duk wanda ka gan shi tsoho da ci da mutumin to insha Allah an ka bincika za a ga yaran ba ka taɓa ganin tsohon banza kuma yaran ki kirki ba ba yadda ka shimfiɗa rayuwarka haka Allah subhanahu wata ana zai mai da kai yadda ka zama da rayuwarka haka Allah subhanahu wa ta'ala kai ma zai zama da ina fatan kun kai. don haka dai yana da tsananin amfani da zamanto cewa kowa ya yi kokari ya ga ya kyautata rayuwar shi Allah za ka yi mamakin masu zama ta zunubai sana'a su ka saba ba za ka gina yanzu kamar waɗanda suke jami'a ɗalibanmu za a ga suna rungume-rungume suna zina lamuci ya fara haka ne a yi sai daga wasu ɗalibai yan diploma suna ta rubuce-rubuce na mutum samun mutum ya mata rubutu kusa da ofis ɗinmu ba ne kira ɗaya daga ciki na ce zuwa yanzu ya ce ba kuka gama ne kuke wannan rubuce rubuta ya ce da diploma na ta ana kuma yi ta ba yanzu ba kwa jin tsoron wannan zunuban da kuke aikata Allah ya dace ne kuka tsaya iya nan ba da kaji ne ba wa yawwa kaga kai ni na ma tafi da nisa ma diploman ma ba ba su gama ta ba tunda jarabawa suka gama ai ba su gama ba to yanzu ɗalibin kuloma ma me yayi ma a ilimi haka zai iskanci wala yaran kawai ya shu sai silale ya ce saboda suna al'amuran su ne da ya ganna kusa sai zo yake gaishe ni yana mai wa'azi wala malam mutane da yawa ba su da mafai shi matsalar zunubi in je ka saba aikata shi ba ka rayuwar ka za na ragibatan fi ne. ya zama ran mutum yana fatan fuskantar Allah subhanahu wa ta'ala muqbilatun alayhi tana son ta fuskanci Allah mu'ribatan amma tuwa ba kuma ta sha'awar wanda ba Allah hatim al-asam aka tambaye shi aka ce akan me ka gina tawakkalin ka ga Allah ya ce akan abubuwa guda daga ciki ya ce lokacin da na san inda na shiga Allah yana kan

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وهو عين ما دعا إليه الله تعالى في قوله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وقوله إن الله كان عليكم رقيبا وقوله استغانة وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وقوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه وفإن لم تكن تراه فإنه يراك نعم malam yake cewa wannan shine ma'anar sallama fuska ko ni wuya da fuska wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man ahsanu dinan in man aslama wajhahu lillah wa ya fi kyawu addini ke da wannan ya miƙa fuskar shi ga Allah ko kuma muftin yana mai a cikin ga Allah ina fatan mun gane da kuma fana Allah subhanahu wa ta'ala wa mun yusri wa ta'awunillah wa kuma muftin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa duk wanda ya miƙa wuyarsa ga Allah yana mai ikhlasi da wa faqad istamsaka bil urwatil wuthqa to tabbas yi ruku da mariki ingantacce ana ya kama ne ya kama dani wanda ya yi wuyarsa ga Allah yana da ikhlas tabbas ya kama dadi wani ɗan adam ba komai ne ma da za su abu da ya shi a yi wadda kiwa wata sosai malam yake cewa wa huwa ainu ma da ilayhi Allah fi qawli wannan kuma shi ne ainihin abin da Allah ya kira zuwa gare shi ne yake cewa wa alamu anna Allah alamu ma fi anfusikum fahadaru tabbas ku sani Allah ya san abin da yake cikin zuciyar saboda haka fahadaru yayi Allah yanzu Allah ya ce ka kiyaye shi kai ga abin babban ne wa ma ta kuma fi sha'ani wa ma ta tulu min min qur'ani wa ma wa la ta'maluna min amalin inna Allah kana alaykum hasiba ko suratul nisa Allah yana kallon yana duba duk abin da kuke yanzu ko babanka ne ke duk abin da kake na ganin ka ya kamata kai ka kafe balle Allah ubangiji ta ya ce wa mata kuma fi sha'anin ba abin da za mu kasance a ciki na wani abu wa mata cikin min qur'ani ba wani abu da za ku karanta wala ta amalu da min amalin ba aikin da za ku illa kunna alaikum sudan in tusbihuna a cikin mun zama shaida a kan su waɗannan abubuwan da kuke aikatawa kaga wannan yana nuna maka a al'amarin rayuwar ɗan adam akwai ke saboda yanzu a ce maka duk abin da kake an sa maka kwanci za ka zaki za ka ba muke ta rayuwa tsakanin mu da Allah abin da muke ciki Allah yana ganin mu Allah yana lura da mu وقوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فقال النبي صلى الله عليه وسلم cewa ka bauta wa Allah kamar kana gani. shi saboda in ba ka ganin Allah subhanahu wa ta'ala to shi Allah yana ganin saboda haka ya kamata mutum koyaushe ya dinga tunanin Allah ku da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kuma ku dinga duba rayuwar ka da take tafiya da yadda da wuya aka tambaye ka aka ce masu suna jin tsoron haɗuwa da Allah da sha wahala yanzu inda a ce mutum zai sabawa abin halitta ba zai ji tsoron haɗuwa da shi ina kuma mutumin da ya saba wa mahalicci ai dole shi ya fi cancanta ya so na ga mutum da ya rage na bashi ce a nan za mu shiga wani sabon da akwai mai tambaya ina ba a kan wannan darasin nan na akwai mai tambaya in babu tambaya ni zan mutu tambaya menene ladabi ga annabi sai a mutum zai yi ga annabi ne kawai ne da ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta kunce ba ku ne Thank you.

kamar ka daga hannun ɗauke wannan tambayar ya ce Thank you. yadda rabbana ɗin ana an gace inda rabbana ba wahala ana in babu shi za a sha wahala kamar kokon tuni hmm. al'adu yana daga cikin sharurrukan da waɗannan fina-finan hausa suka haifar kaga da a lokacin da ake kallon indiya kawai a fara fassara zuwa hausa za ga kawai mutanen mu watsa kawai suke koya sun suka kalla amerika kuma su koyi na koyi fada to yanzu kuma da wannan sharrin ya zo sai zamanto kawai mutum ya kalli fim ɗin hausa zai ga duka al'adunmu ne zai ga duk ɗabi'unsu ana kawai kuma malam ai yadda suke cewa da larabci faɗi da shai layin kuɗi yan fim ɗin hausan nan wasu takakku ne sun kasu zama aure wasu yan iska ne karuwar ya za a koya maka da tarbiyya ne abin mamakin aiki duk da ba za a ce duk fina-finan da suke yi ba wanda za a iya koyar da shi ba amma dai marasa kyan su suka cewa kaga da can lokacin cikin da yanki ana yan yin wasan hausa ta ga ba wani iskanci ba wani abin da bai dace ba na abubuwa waɗanda suka dace akwai da wanda ya suna magana irin wato a fina-finai ne ake kallon wasu abubuwa kamar yadda hadisi ya tabbata cewa marwaci ne wanda za a ambaci wanda a kuma bai mai talaki to idan kuma a cikin a karkashin haka ne da an ce annabi muhammad sallallahu ko kuma mutum yana wani taba fuskar shi ko kuma yana taba kirjin shi irin yadda kamar kiristoci suke a lokacin da suke abin nan ko kuma mutum ya wani shafa fuska ko dai wani makamancin haka duka wannan yana ga duka da magana a kai wasu su ke nufin yawanci kamar yanzu a yi muna fahimtar kamar asin ne yawanci suke wata abubuwan addini ne wasu abubuwan kuma wasu mugayen alhaji ne na baya kuma ya tsamar da na kuma ya kare daga za mu kike kira ne insha Allah sai a darasi na gaba arata wannan wannan abin da muke abin da nake so faɗakar a ƙarshe shi ne wannan wata na muharram wata ne wanda ake so mutum yana da dama yawai azumi a ciki na sassan yana cewa mafi kuncin azumi shi ne azumi a watan allah muharram ana so mutum ya yawai azumi kuma sati mai zuwa akwai azumin tasu'a da ashura wanda sun ce mafi kamala shi ne ka azurta da goma da kuma sha in je ka iya in ba za ka iya hukun kuma duka ba sai ka yi tara da goma in kuma ba za ka iya biyu ba sai ka yi goma kawai su kuwa ya kokari ya riba ci ɗinka saboda ka yi mutuwa ka zo mutum ba tare da ya shirya ba kila ba ta ba zai mutuka ba Allah ya ba mu dacewa wasu salamu alaikum wa rahmatullahi wa